الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم جمعة تقص قوة رمضان هجرة الدبو دري حدود ثلاثين دقوكو كما أشرين دبقي قوة بقي شكرة الدبو بيو دقو مشابيو تميلادية زامو تاشي za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin suratul an'am za mu tashi yau aya ta saba'in da hudu a bi'idnillah tambayoyi da aka rubuto yau ga su kamar haka na farko dai a neman addu'a ne saboda bukata da yake da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya san wanda yake neman wannan wanda yake wannan ya san duk bukatunmu Allah biya mana bukatunmu baki ɗaya wannan ya ce mahaifinmu ya rasu ya bar mu mu ashirin mafi yawancinmu kananan yara ne don allah muna roƙon addu'a a kan a kan wato addu'a tawa da ta mahalarta wannan karatu da cewa allah ya ba mu ikon rike su kamar yadda babanmu ya kula da mu a lokacin rayuwarsa to Allah ya Allah ya kyauta bayansa Allah ya baku ikon Allah ya zamanto gatan ku ya zamanto halifan mahaifinku a cikinku ku a ja hankalin wasu daga cikin mata da suke fita ba hijabi amma sai ka gansu da sharbi a hannunsu har waɗanda ba musulmi ba su zata su ne musulmi na kwarai su dinga izgili ga addini e, a rike sharbi daban rashin sa hijabi daban a sa hijabi sahi bayan kasancewar alama ce ta addini kuma wajabci ne ai wajibi ne wajibi ne ga mace ta tsare ta tsare tsiraicinta tunda Allah cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana daga cikin adam wanda yake labudda ya bayyana shine kamar abin da ya zabanto bayan an rufe jiki da shi ko kuma kamar fuska da tafin hannu a bisa magana waɗansu daga a bisa sabanin tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, saboda haka wannan wajibi ne na addini shi kuwa rike carbi ah, shi kuwa rike carbi ma ai zai iya zamantowa riya tunda bayyana ibada ne ita ko ibada so ake a ta yayin da mutum yake zikiri so ake ya shi ba ya bayyana kan cewa shi mai zikiri bane ne saboda haka abin nan ah, to ya zamanto kuma kan cewar an saba mu Allah na rashin hijabi kuma an saba ma Allah na yin riya ga kuma wani abu wata fuskar da shi wannan dan uwa ya faɗa shine kan cewa zai sa a rinka izgili da addini domin wadda ta dauki carbi din za a kan cewa kamar mai addini ce tunda Allah tunda abu ne wanda yake aikin addini ake yi da shi to sai ya zamanto cewar masu izgili da addini sai su ce to yanzu waɗannan su ne suke cewa suna addini bayan kuma an ga ga irin shigar da da aka yi to kaga duk wannan yana daga cikin almunkarat da bai dace ba babban abu dai a kiyaye haddin Allah abinda Allah ya ce wajibi ne a tsare shi shine shine awwalan qabla kulli shay mm, farkon tukunan mutum abinda zai ya tsare wajibi shine in mutum ya san ya samu soyayyar Allah abu da farko da zai kenan wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh bawa na bai samu kusanci na ba bai nemi kusanci da ni ba in ji Allah da abin da ya fi soyuwa a gare ni bisa abin da na farlanta masa shi sanya sutura mai suturce al'aura ta mace farilla ce saboda in tana samun in tana neman neman kusancin Allah ta so yin wannan tukuna kafin komai tambaya ta biyu yace dan Allah muna to eh muna neman addu'a a wajenka da sauran al'umman musulmi saboda yawa a saboda yau shekara ɗaya kenan da kuma malaminmu wato malam rabiu al-afghani ya kai sai muna roƙon allah ya fitar mana da shi kuma allah ya zama gatan iyalinsa da ya bani da da ya bari kuma allah ya kara sauran malaman sunna gaba ɗaya amin muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya farraja masa ya farraja mana duk ya farraja ma duk wanda yake cikin wato al-ma'sur wanda aka tsaye shi ba da haƙƙi ba sannan ya ce da Allah ina so a yi wa iyaye wa'azi kan su kula da iyayensu su kula da 'ya'yansu amma iyayensu ya rubuta su kula da 'ya'yansu musamman mata ta hanyar ilimi da sauransu ina son mu sani cewa idan ka kula da, da mace guda ɗaya kamar ka ilmantar da ƙasa ne baki ɗaya kuma ina so a jawo a jawa maza kunne akan su kula da a matayensu domin amana ne Allah ya ba su kuma abin tambaya ne a gare su ya Allah ka kare mana malamanmu amin e, to na farko dai a wa'azi ga iyaye kan kula da mata annab sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya jarbe shi da bashi ‘ya'ya mata sai ya tsaya ya tarbiyyance su ya kula da tarbiyyarsu to zai kasance tare da ni a cikin aljanna a wani hadisin ya ce idan mutum Allah ya bashi mata uku ya kula da tarbiyyarsu zai shiga aljanna in ya bashi mata biyu ya kula da tarbiyyar ya'ya mata biyu ya tsaya ya kula da tarbiyyarsu zai shiga aljanna to iyakar nan ya tsaya to shine ke cewa a wanda daga cikin masu ruwayar hadisi ne yana cewa da an tambaye shi kan mace ɗaya din ma zai ce zai shiga aljanna to kuma yake karfafa wannan da hadisin da na ambata na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka jarabe shi da wani abu da zuriya mata sai ya kyautata tarbiyyarsu tunda ya ce bi shay'in min hadhihi albanat da wani abu daga cikin waɗannan mata kaga shay'in din nan hatta guda ɗaya ta shiga ciki idan mutum ya kula da tarbiyyarta to zai kasance ba wai zai shiga aljanna ba gani kawai zai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna saboda haka wannan wato kun ga nuna mana ne irin muhimmancin tarbiyyar mata da addinin musulunci ya sanya kuma babbar tarbiyya ita ce tarbiyyar tarbiyya ta ilimi na addini babu abin da zaka bama a yara tarbiyya da shi irin tarbiyyar ilimi ta addini musamman kuma mata domin kamar yadda tace haka din ne kamar yadda mai tambaya ko shi ko ita ya ambata cewa aka ilmantar da mace ɗaya kamar an ilmantar da al'umma ne saboda 'ya'ya za ta 'ya'yan nan ma kuma su zo su yi 'ya'ya saboda haka sai ga tarbiyyar ta tafi shi yasa ake so a kula da tarbiyyar a 'ya'ya musamman mata a cikin mata daga cikinsu sannan kuma abu na biyu da aka nemi a jawo kunnan a jawo hankalin 'yan uwa a kai shine kula da mata yan aure saboda matsayinsu amana idan muka kula da muka yi la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na hajjatul wada' cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin nan aika kira shi hajjin bankwana hmm? domin sai da yace la'alli la ahujju ba'da ami hadha ba bazan sake wani hajji ba bayan wannan hajji yace a sanar da mutane daga ko ina saboda haka aka hadu haduwar da ba taba yin kamar ta ba a tarihin addinin musulunci tun tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam iyakacin ganinka zaka gani iya ganinka inda ana zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya hau Ah, ya hau kan tudun zulhulaifa ya ce za ka ga mutane gaba da baya iyakar ganinka wanda suka fito za su yi hajji tare da shi to banda kuma wanda suka so daga sauran sassa na duniyar musulmi suka zo arafa to a wajen wannan babban taro annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shika-shikan abubuwan da ya yi ba a kansa wanda kowa daga cikin musulmi zai ɗauka ya isar ga mutane kan cewa ga hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan mahalli mai girma a wannan rana mai girma ranar babbar sallah yawmal hajjil akbar wanda da yake yi sai da yake cewa ayyu yawmin hadha wani rana ce wannan wace rana ce wannan suka yi shiru har suna tsammanin zai ambace ta da wani suna ba sunanta ba suka ce ranar babbar sallah ce yace ayyu shaharin hadha wani wata ne wannan suka yi shiru suna tsammanin zai ambace shi da wani suna ba sunansa ba yace ba watan dhulhijja bane wacan hajjin ku suka ce shine yace ayyu baladin hada wani gari ne wannan asna tsammanin zai ambace shi da wani suna Ya ce suka ce albaladul haram makka gari mai alfarma to sannan sai ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi balad yace istawsu bin nisa'i khayra cikin jumlan abin da ya faɗa shine yace istawsu bin nisa'i khayra ina muku wasici na yin alkhairi tare da mata fa innakum akhadhtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah domin kun rike su ne da alkawarin Allah kuka halatta kuka halatta alaƙar auratayya da su bi kalimatillah da kalmar Allah da kalmar Allah da ta halatta muku wa uhilla lakum ma wara'a an halatta muku sauran waɗannan daga cikin mata wannan ita ce kalmar Allah da ta halatta aure saboda haka ba wai aure ba zaman a zo a zauna ba ne ba zaman daduro ba ne ba zaman ƙawance ba ne ba zaman saurayi da budurwa ba ne zamani na addini zama na addini shine zaman da aka sanya ma kowa haƙƙi kai kana da haƙƙi akan matarka ita tana da haƙƙi akan ka wala hunna mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda suke da haƙƙi su kamar yanda haƙƙi yake akan su kansu kyautata shi yasa ibnu abbas yace nakan so ni ma ma matata ado saboda ma'anar wannan aya tunda Allah ya ce su ma suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda muke da haƙƙi su kyautata mana sai ce yana yakan so shi ma ya matarsa ado amma sai ka ga mutum idan ya zo gida sai dai ya zauna daga shi sai daga shi sai soci idan zai fesa turare sai idan zai tafi abin nan hira da abokansa ko kuma zai tafi neman wani auren amma ita ta gida ba ta da haƙƙin wato ya sa mata turare ta ji ƙanshin turaren nasa in abin da zai na ƙarshe in zai fita wato fesa turare sai in zai fita shine abu na ƙarshe da zai duk wani yaɗe daga cikin wato rashin ba mu matan da suke cikin gida ɗin kima na waje ita ake hangowa da kima to wanda yake wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce zaman nan da ake yi zama ne na ibada wannan ya kamata mu fahimta awwalan wa qabla kulli shay zama ne na ibada kuma za a tsiye mu a tambaye mu akan wannan Allah zai mana tambaya akan dukkan wani mai haƙƙi da Allah ya rataye haƙƙinsu tare da wuyanmu saboda haka a kula da haƙƙin mata a kula da haƙƙin mata saboda miskinai ne su sun tsara kansu akan tsayawa da kiyaye haƙƙinka ba inda suke tafiya sun yi biyayya ga mazajensu sun tsare al'aurarsu sun tsare mutuncinsu sun rufa maka asiri sannan kai kuma babu wanda wato zaka nuna ma wato mummunan ɗabi'a sai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa akwai hikima a cikin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda zai kyautata ma iyalinsa sai karimi sai mutumin kirki wanda zai iya kyautata ma sauran mutane domin idan har domin iyalinka su ne baka shayinsu baka yi musu mujamala baka yi musu riya ka san wani zai cika alkawari ya kyautata don a ce mutumin kirki ne ai wani mana akwai ɗabi'a ahalus sunna mana akwai mutumin kirki duk yana yi ne saboda riya saboda yana ganin kacewa kada ya bata kada ya rashin kirki a rinka zagin sa ana ganin sa kullun a cikin sawun farko a rinka cewa ashe mutumin banza ne amma iyalinsa fa iyalinsa bai damu ba saboda haka idan ba mutumin kirki bane sai ya nuna musu sharri sai ya nuna musu shegantaka sai ya nuna musu kan cewa shi fa tantiri ne amma yayin da ya tsaya ya ma kansa linzami kan ya kyautata ɗabi'arsa ya kyakkyawar ɗabi'a hatta ga iyalinsa to wannan shi ne zai kyautata ɗabi'a shi ne zai kyautata wa sauran jama'a ɗabi'arsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum khairukum li ahli wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa wanda duk ya kyautata ma iyalinsa to zai kyautata ma sauran al'umma shi yasa mu kokari mu mujahada wajen kyautata musu kuma idan muka yi abin zai alhairin zamu ganshi za mu gan shi a cikin rayuwarmu za mu gan shi a cikin tarbiyyar yaranmu sannan a ya ce ni mai yawan bin karatuttukanka ne amma akwai wani mummunan zunubi da nake aikatawa nake fatan a taya ni da addu'a domin na kasa denawa to Allah ya yi maka Allah ya yi maka amma wato ya kamata ka binciki a ka binciki alaƙarka da iyayenka ka binciki ka da iyayenka ka binciki haƙoƙin mutane da suke kanka dan ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah yake gaggauta ukuba ga mutum a nan duniya shine zalunci in ya shiga cikin haƙƙi musamman kuma haƙƙin iyaye to kuma mummunan ukubar da zaka gani a nan duniya shi ne Allah ya jarbe ka da saba masa ya zamanto ya hana ka tuba wannan ita ce babbar ukuba da Allah zai maka a nan duniya ita ce fitina a cikin addini saboda haka ka binciki wannan sannan kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya maka afiya Allah ya baka lafiya daga wannan Allah ya baka Allah aminci daga wannan mummunan hali ya amintar da mu ga baki ɗayan mu daga saba masa wannan yace Allah ya yi wa 'yar uwata rasuwa shin akwai wani aikin alkhairi da zan iya yi domin domin sadaukar da ladan zuwa gare ta bayan addu'a eh zaka iya mata sadaka zaka iya mata sadaka a a kuma sadaka daga cikin mafi kyawu shine sadaka shayar da ruwa in Allah ya baka dama ka haƙa rijiya in zaka iya haƙa rijiya ta burtsatse shi yafi in ba ta burtsatse ba kuma ko rijiya ce wanda yake mutane za su zo su rinka ja da guga wannan sadakatun jariya ne a gare ta a gare ka a gare ta ko ka dasa mata bishiya ko kai mata hajji ko kai mata umra ko ka je ka gina ka siyo alqur'ani ka siyo qur'ani ka sanya a masallaci ko ka kai makarantar islamiyya wanda mutane wanda za a rinka karantawa ana samun lada duk waɗannan sa daga cikin sadaqatul jariya ita sadaqatul jariya da mamaci zai yi ma wani da rayayye zai ma mamaci bai tsaya akan yaya ba ba sai yaya ne kawai idan suka yi sadaqatul jariya za a samu ladan ba kamar yadda yake ra'ayin waɗansu malamai akwai daga cikin malamai waɗanda suka suka tafi akan wannan wanda yake shine ra'ayin al-Imam Shaukani wannan ra'ayin marjuhi ne marjuhi ne saboda annab sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi aw sadaqatun idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya ya ambaci sadaka jariya sadaka mai gudana bai ƙayyade ta ba wannan mutlak ne to duk wanda ya kawo wani taqyidi sai da dalili babu kuma dalili akan wannan taqyidi din saboda haka abin kowa dan uwa zai iya ma yar uwarsa a uba zai iya ma ɗansa ɗa zai iya ma ubansa ko ya ma jikansa ko ya ma kakansa a duk wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da lada zai kai ya zuwa gare shi a sannan kuma a wannan dama su ɗin ne ko addu'a ko ilimi ɗaya daga ciki shine idan ya zama tokan cewa ta yi wani aiki na ilimi hmm, idan ita malama ce ta yi wani aiki na ilimi ko ta rubuta wani littafi kai kokari ka yada wannan littafin sai ya zamanto kasa sa wato aikin wanda duk suka karanta littafin suka amfana da shi ladan zai kai zuwa gare ta kuma a sannan ashan akan yi mata niyya ta musamman kamar sauran salloli na farilla a a bata da niyya ta musamman ba ta daga cikin al al-nawafilul muqayyada tana daga cikin nawafilul mutlaqa nafila ce mutlaqan wanda lokacin ta shi yake tahdidin ma'anarta lokacin ta shi yake ta ta idan kai nafila bayan sallar isha to ta zama to qiyamul layl in a cikin ramadan ne ta zama to qiyamul ramadan saboda haka baka buƙatar yin wata niyya na'am eh ba ta buƙatar wata niyya ta musamman kace yi niyyar ashan ko na yi niyyar tarawi ba sai kai ba idan kai idan kawai kai niyyar nafila mutlaka ta yi insirafi ya zuwa gare ta saboda haka da za ka zo ko ta tahiyatul masjid ce kai idan bayan sallar isha ce ka shigo masallaci kai tahiyatul masjid za a kirga ta a cikin tana daga cikin qiyamul layl in ramadan ce za ta zama za ta zama a cikin qiyamul ramadan saboda haka wannan tana daga cikin annawafilul mutlaka wanda ba sa buƙatar wato a ta ayyananna hatta a wajen wato a mazhabar shafi'i da imam ahmad da suka wasa'a a babin nawafil don su suka fi wasa'awa imam malik ya kayyade dukkan nafila ba wadda ake yi mata niyya ta musamman illa annawa illa wato sunna muakkada ko radiba sunna muakkada ita ce wuturi ita ake ma maniya muayyananna ko kuma sallar roƙon ruwa ko sallar idi ko sallar kusuf sallar zazzabin wata su ne ake ayyana niyyarsu saboda sunnoni ne muakkada a wajen malik sai kuma radiba ita ce raka'atayil fajr ita ana buƙatar a ayyana ta saboda ta sha bamban da sauran nafilfili waɗanda suke a sawa'un ratibai da ba ratibai ba to amma a shafi'i da imam ahmad sun kara kan wannan da sunanun ratiba raka sunna wato raka'a biyu ko hudu da ake kafin sallah zahar tana buƙatar ka ayyana ta a wajen su a wajen malik ko bata buƙatar ta ayyana haka zalika raka'a biyu bayan sallar magarba tana buƙatar ta ayyana a wajen shafi'i da ahmad haka raka'a biyu bayan sallar isha zaka tana buƙatar ta'yin a cikin wato suna daga cikin as-sunan ar-rawatib amma sauran hatta su a wajen su duk suna daga cikin as-sunanul mutlaqa an-nawafilul mutlaqa wanda ba sa buƙata niyya ba sa buƙatar niyya ayyananna sannan menene hukuncin hukuncin wanda yake yin aiki da takardun wani ba nasa ba alhalin kuma shi asalin mai takardun ya sahale masa da yayi aiki da su takardun a wannan yana daga cikin gishu amma ba za a ce wannan aikin da yake yi haramun yake ci ba amma ya yi gishu laifin yana nan na haram amma tun da aikinsa da ya yi aiki ne ake biyansa akan kodagon da ya yi kuma kodagon da ya yi yana yi ne a bisa haƙƙin da aka bashi allahumma illa a cikin hali guda ɗaya idan ana da sharaɗin cewa wannan takardar take nuna ƙwarewarsa shi ko ba shi da ƙwarewar kamar likita ne ya ya karɓi shi ba likita ba ne ya je ya karɓi takardun wani likita aka ɗauke shi aiki saboda haka je ya so ma mutane yana kashe su to a nan wajen sai ya biya diya kuma dukkan kuɗin da ya ci haramun ne dukkan kuɗin da ya ci a nan wajen haramun ne amma idan yana da ahaliyar ko ya karɓi takardun aka je kuma aka yi masa interview kuma ya ci to yana da laifin gishu da ya yi saba ma Allah da ya ha'inci al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci jama'a laifin ha'incin daban amma aikin da yake yi wannan ba za a ce haramun ba ne. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu daga cikin wannan yace al mutashabbi'u bima lam yuta kalabisi thawbay zur me daukan abu ba nasa ba ya rinka ado da shi kamar me sanya me sanya tufafin ƙarya ne a sa yana yawo da su ya hana irin wannan hatta wato shine a, wato hatta a cikin abin da ma ake ganin kamar babu komai kamar kishiya ta rinka cika baki tana cewa mijinta ya mata kaza ya mata kaza bayan bai mata ba ita ma tana cikin wannan tana cikin wannan kalabi sati saubai zo. wanda ya bada takaddun shi kuma wanda ya bada takaddun shi kuma ya taimaka akan saban Allah shi ma yana da laifi tunda Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku hada kai ku taimaki juna akan laifi da zalunci wannan an hada an hada baki da shi an yi zalunci an zalunci al'umma an zalunci al'umma domin wannan shaidar alama ce ta kan cewa wannan yana da ahliya wanda yake kuma ba shi da ahliyar ya je ya nemo ahliya ne lokaci eh? eh in kuma ya mutu shikenan wanda ai wanda ya mutu marfu an qalam shi babu laifi amma wanda yayi a shine yake da laifin shine yake da laifin kuma wannan ai yana daga cikin sakaci na hukuma ma a ce mutum ya mutu kuma ana ta yawo da takaddun sa saboda rashin kula kenan me ya matsayin waɗanda idan za su in za su faɗi wata magana wadda wadda sun sani cewa sabo ce amma sai su yi istighfari kafin su faɗa sannan kuma sai su faɗi magana. wannan ai wasa suke yi istighfari ba halatta maka yake ba istighfari yana zuwa bayan kayi ne bayan kayi ne a bisa kuskure إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه tuban da Allah yake karba shine wanda ya tuba bi jahalatin bisa wauta ya manta ko kuma ya sha'afa ko kuma sha'awa ta yi masa karfi ya saba ma Allah ta ɗauki hankalinsa thumma yatubuna min qarib sannan su tuba daga kaga aka ce thumma amma baka ce kai kai istighfari sannan kai sabo ba ai istighfarin kamata yayi tuna maka kan cewa kada kai shin akwai wasu dokoki da sharuɗa da shari'a ta tanadar da mutum zai kiyaye idan ya ajiye gemu a eh to in ka abin nan sunna ne ajiye gemu kuma kamar yadda yake na tsafta ana son shi ma gemun ka rinka tsaftace shi annabi sallallahu alaihi wasallam an waito yana taje gemunsa so da kai ma ka rinka taje shi kada ka rinka barin gemunka kamar abin nan abin kamar kwarkwata na yawo a fuskar ka rinka tajewa in Allah ya bawa mutum kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya bawa mutum gashi ya karrama shi a duk da yake hadisin ya zo akan gashin kai ne za a iya kiyasin gemu a kansa tunda shi ma dai duk yana daga cikin jamal yana daga cikin wato a kyan fuska duk da yake waɗansu suna gani yanzu kyan fuska shine a aske shi aisha tana rantsewa ta ce na rantse da wanda ya kawata maza da gemu kaga wanda suke akan fitira kenan wanda suke akan fitira kenan mata mumine kenan ba matan zamani ba da idan ka je neman su da gemu sai to inda inda ba za ka aske gemun nan baka daina zuwa gemu shine kawar namiji kamar yadda mace take sanya jambaki take take shafa foda ta sha tozali ta shafa lalle a hannunta ta yi ado da wannan awman na sha'u filhiliya an tashe ta a cikin wannan adam sai ta yi ne za ta ji ta cika shi ko namiji a cikin asalin halittarsa adansa yake in ya cire wannan to ne ya zama to ba shi da adam amma aka ce a aske gashin baki to shi gashin baki ba ado ba ne suna ce ta ce a aske kuma akwai hikima a cikin aske gashin baki kaga ba a ce a sha tsafta saboda yanzu an san yadda mutane al'adar a larabawa take ba su da isasshen ruwa saboda hakan aka zo da ruwa kwano ne ko madara haka za a rinka bayarwa sha ka bani to idan mutum gashin bakinsa ya zo ya rufe irin ya cika fuska din ya rufe leɓen kaga in yana sanyawa sai ka ga gashin ya hadu da madara, ko ya hadu da ruwan wataƙila akwai dan sauran majina a jiki wani kuma yana jira sai an bashi kaga shi kenan sai ya ji amai ka haramta masa hmm? da kuma ƙura'e eh, duk akwai irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin khisalul fitra ihfa'ul shawari wato rage gashin baki kuma ya nuna yanda ake yi wata ran mughira bin shu'ba ya zo da gashin bakin sa tuli sai ya dauki aswaki da ke aljihunsa ya sa aswakin ya dauki aska ya daddatse masa kan aswakin yanda zai zamanto aswakin ya je daidai saman shatan lebansa wanda yake nuna kan cewa abinda ake so kenan ba wai a share shi ga baki ɗaya ba kamar yadda yan hanafiya suke yi share shi ga baki ɗaya imam malik ya ce mutla ne wani ya daga cikin canza halitta wala nahum fala na khalqa ya ce yana daga cikin mutla saboda haka idan mutum zai aske gashin ba zai rage gashin baki ba ya aske shi tas ba ga baki ɗaya ya rage shi yanda dai akalla shine shatar saman lebe ya bayyana to saboda haka idan mutum wani yana daga cikin wato kula da hisalul fitra yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan gemun ya fito mutum ya aske akwai wani rangwame da shari'a ta yi masa to a zahiri dai ba a ce a aske gemu ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ifa'ul lihya wato a cika ta kuma ana sifanta sallallahu alaihi wasallam da cewa gemunsa tamla'u sadrahu yana cika kirjinsa saboda yawa amma an rawaito daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai suna rage gemunsu kamar abdullahi bin umar ya kasance idan ya yi hajji ko umra idan ya zo ya aske gashin kansa to kuma sai ya damƙi gemunsa abin ya wuce damƙa guda na gemun sai ya aske shi amma haka ai mai tsawo ne damƙa guda fa to amma mu kanka sai ka ga wato so ake sai an a dan bashi kamar dan pencil kaɗan haka a ce da kadda a ce ba ai ba eh, waɗansu malamai sun shaddada wajen aske gemu sun ɗauke shi yana daga cikin ayyukan yana daga cikin fasikanci kamar yadda yake a matsabar imam ahmad waɗansu kuma ba su shaddada ba suna ganin kan cewar yana daga cikin wato idan dai mutum ya suna istinadi daga wannan fi'ilin na abdullahi bin umar kan cewar wannan zai iya zai halatta wa mutum kan ya rage tsawon gemu domin ya zamanto ta babin wato kyautata shi da tsabtace shi da kuma gyara shi amma al'aula barinsa ya fi saboda zahirin hadisai da suka zo na annabi sallallahu na kan cewa ifa'ul lihya akwai wani kuɗi da ake rabawa idan an yi mutuwa me hukunci a shari'a ban san wannan kuɗin ba ban san irin sai ka yi bayani wani irin kuɗi ne wa kuma yake rabawa mm, sannan a san su sannan a san hukuncinsa amma idan kamar kace kuɗi da ake rabawa an yi mutuwa idan garatutan wanda ya mutu ne fa aka bashi kaga ba za ka ce halamun bane eh. sadaka ta malamai masu addu'a eh, in an sadaka ce aka bashi babu laifi in sadaka ce aka bashi babu laifi amma in jinga ce aka yi aka ce su zo su yi sauka za a biya su kowane izifi ga abin da ake biya to wannan in sun ci sun ci haram mm, sun ci haram wannan a ba su sadaka babu laifi in sun zo sun yi addu'a aka ba su sadaka saboda talaucinsu da bukatarsu su babu laifi in suka yi wannan ba da sharaɗi ba amma in sharaɗi ne aka yi aka ce ku zo ku yi addu'a za a biya ku to addu'a ibada ce ba a biya ba a biya saboda ibada kaga ta zama ma gabaki dai addu'a ma ba za ta karbu ba tunda an yi ciniki ciniki aka yi wannan kuma ciniki baya shiganta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إن أراك وقومك في ضلال مبين الله تعالى يتي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا ka tuna ya rasulallah yayin da ibrahimu ya ce ma ubansa azara sunansa kenan a tattakhidu asnaman aliha shin ka riƙi gumaka su zamanto iyayen giji inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lallai ni ina ganin ka da kai da mutanenka kuna cikin ɓata wanda yake mabayyani wannan kissa ce ta wato a wato abul anbiya'i ibrahim uban annabawa salawatullahi wa salamuhu alai kuma wanda yake shine jagoran hanifawa wato wanda yake jagoran tauhidi wanda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tauhidi irin tauhidin ibrahim a annabi ibrahim a wannan makami yana yin wa'azi ga ubansa kamar yadda Allah ya fassala wa'azin nan ya an kawo shi a dunkule amma Allah a cikin suratu Maryam ya fassara wato ya yi bayani warawara na wa'azin da Annabi Ibrahim ya mahaifinsa wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan Nabiya, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma yasma'u wala yu busiru wala la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min min arrahmani shaitani waliyya. waliya yayi masa wa'azi da wato me yasa yake bauta ma abin da baya ji baya gani baya ba kuma ba zai iya cutar da shi komai ba ba zai iya wadatar da shi komai ba yayi masa wa'azi da kada ya bi shaydan cewa kenan wannan ibadar da yake yi shaydan yake bauta ma shi yasa yace la ta ta'budu shaytana kada ka bauta ma shaytan domin duk wanda yake bauta ma wani gunki duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba to shaytan yake bauta ma dan shaytan ne ya zayyana masa hmm. ballantana ma kuma gumaka su mutanen annabi Ibrahim mutane ne waɗanda suke bautar taurari da da falaki ilimin tauraro ilimin tauraro daga wajensu yake saboda suna da itikadin kan cewa taurarin nan su ne suke gudanar da har taurari da burjinsu da inda wato matafiyarsu fulukinsu galaxy ɗinsu su ne waɗanda suke gudanar da duk abin da yake faruwa a bayan ƙasa idan suka fada wani bahalli to wani babba zai mutu ko kuma wata sarauta za ta samu ga wani ko kuma wani arziki mai yawa wani zai samu kuma ya danganta da wane ne ya dace da wannan lokacin ranar haihuwarsa ta dace da wannan saboda haka ba wai taurari tafiyar su bisa wato Allah ya gudanar da su bane a duk motsin da suke yi to wani abu zai faru a ƙasa da wannan motsin nasu su ne dalilin dukkan wani tasiri da yake faruwa a bayan ƙasa shi za a ga mutane suna itikadin wannan kaga kowa ya ce ya san taurarinsa wanda aka haifa daga ranar kwanan wata kaza zuwa kwanan wata kaza to taurarinsa sunansa kaza idan lokaci kaza ya zo ga irin abin da zai same shi kullum ma suna faɗa yau wanda yake da tauraron sa kaza yau zaka zamanto ranar ka rana ce mai farin ciki kai shirin samun wani alheri mai yawa kai shirin kaza kai shirin kaza akwai wanda yake kullum kafin ya fita sai ya ji karanta wannan horoscope din masu karatun astrology asali ya daga cikin ilimin da ya zo daga cikin mutanen annabi ibrahim suna bauta ma waɗannan gumaka waɗannan taurari kuma suka yi wuraren bauta domin bauta musu har yanzu waɗanda aka je aka haƙo wato a a habara wato daular ta babila wanda a kusan nan annabi ibrahim ya rayu a cikin iraq akwai a an haƙo gari wanda yake irin matattakalan da ake takawa a je wajen ɗaya daga cikin wajen wannan bautan ina jin na rana ne don shine babba ita ce babbar a ciki matattakala ce wajen hawa wajen 300 da wani abu kafin ka kafin ka cimma wannan to sun yi musu wuraren bauta wanda a ranar suke zuwa a lokacin da dukkan kowane tauraro yana da nasa wajen bautar akwai ranakin da yake a lokacin da yake bayyana da kuma a ranakun da yake ranar bayyanarsa rana ce ta sa'a akwai ayyukan da akwai abubuwa da suke na bauta a gare shi za su sanya tufafi ayyanannu za su yi hatimi irin hatimin da kake gani ana yi ana sa ayoyin alkur'ani da sunan Allah da sauransu ai da hada gaskiya da ƙarya ne wannan hatimin din yana daga cikin abubuwan na ilimin taurari din kowane tauraro da nasa hatimin sannan akwai turare na musamman da ake sawa ga wannan rana don idan suka yi suna fatan wato abubuwan da ake fata na wannan alkhairi a wannan rana za su samu ba kuma za su samu waɗansu daga cikinsu suna ganin ba taurarin ne suke da iko ba a wasila ne ya zuwa ga Allah to saboda kasancewar taurari ba sa bayyana sai da rana saboda haka sai suka yi musu gumaka kowane tauraro yana da gunki da aka sassaka wanda aka sanya shi a cikin wajen bautar don ya zamanto kan cewa ba sai sun bayyana da daddare ba taurarin ko watan sannan za a yi musu a'a da rana ma za a iya zuwa ga gunki nan wanda ke shine a maimakonsa hmm? kamar yadda mutanen annabi nuhu wanda su ne suka fara yin shirka su kuma shirkar su. daga wato bauta ma bayan Allah ne salihai da aka yi ɗauki hotonsu aka mai da su gunki sai aka rinka bauta musu ana cewa wannan bautar hiyar lati na inda Allahi zulfa ita ce za ta kusantar da su a wajen Allah to su kuma sai suke bauta ma ababen bauta ba Allah ba da suke sama amma su ma aka yi musu mutumin timi aka mai da su gumaka a doron ƙasa ake bauta musu saboda haka kuma kun san daga annabi annabi Nuhu sai annabi ibrahim duk da yake a cikin duk da yake ana cewa annabi hudu da annabi salihu suna tsakaninsu to amma a cikin annabawa manzani wanda shirka ta bayyana ana malamai suna cewa annaba wannan wanda shirka ta bayyana a zamaninsu annabi nuhu shine na farko wanda mutane suka bar tauhidi a zamaninsa kuma shirkarsu shirka ce ta bauta ma gumaka da asalinsu bayin Allah ne da ke doron ƙasa su kuma mutanen annabi ibrahim suka bauta ma gumaka da asalinsu iyayen giji ne da ke sararin samaniya to da annabi ibrahim da annabi ibrahim ya yi ma mahaifinsa wa'azi wanda yake wannan shi ne haƙƙin kowa kan ya keɓance mafi kusanci da shi da yi musu wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin kayi gargadi ga danginka waɗanda ke mafiya kusanci da kai saboda haka ya tara su yace ya bani abdimanaf ya bani abdulmuttalib ya bani hashim di ya tara su fa amma wa khassa har ya dawo yace ya fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya safiya binta abdulmuttalib ya kira su habbanninsa da gwaggwanninsa inni la ugni ankum min allahi shay'a ba zan wadatar da ku komai ba a wajen Allah hatta ta ƙulu la ilaha illallah har sai kun ce la ilaha illallah kaga ya kira su ya gaya musu shine a lokacin nan Abu Lahab ya tashi ya karkaɗa digar sai ce tabban laka sa'ira liyam ali jama'a jama'atana tir da kai wato hannayenka sa halaka sauran rayuwarka gabaki ɗaya kada ka wato kada ka taba rabauta a rayuwarka dan haka ne ka tara mu shine Allah ya saukar da tabbaje da abi lahabin wa tab to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wannan umarni shi yasa kaga farkon wanda suka yi imani da shi salawatullahi wa salamuhu alai mutanen gidansa khadija da ali ibn abi talib da zaid ibn haritha su ne mutanen gidansa khadija matarsa sayyidina ali dan dan dan baffansa wanda yake shine ya rene shi a gidansa yake tamkar ɗansa sannan zaid maulansa baransa zaid ibn haritha wanda yake koshi tare da shi da zaid bin muhammad ma ake ce masa su ne suka fara imani da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka ake so ka zamanto ka gyara gidanka kafin ka je wani waje kuma haƙƙin farko na ihsani ga 'yan uwa sada zumunci shine ka gaya musu gaskiya ba suna zaune cikin saban Allah ba kai kuma dai ai abin nan kana ganin idan Ramadan ya zo ka tura musu da da abin nan da gero da sukari shikenan ka sada zumunci amma kuma kana da sani kana da kuma ikon kai nasiha kuma za a ji daga wajenka musamman kai ne mai bada gero da da sukari kaga an kai magana za a ji kuma sai kai shiru ba kai ba to wannan yana daga cikin yana daga cikin ha'intar yan uwa ka ha'ince su ranar alkiyama za su zo ce maka yanzu kai ka san abin da muke ba daidai bane ko sau ɗaya ba kai mana nasiha ba kada kai irin wannan halin ka ce za ka yi irin cewa a ah, to ai kowa abin nan kowa ta sa tafi shi yanzu in ka ce za ka shiga cikin harkar mutane sai a ce ka fiye iya yi da sauransu a'a ba iya yi bane haƙƙin Allah ne to a cikin wannan wannan wannan abin da yake wannan abin da wannan makami na annabi ibrahim abin da yake koya mana kenan eh, kuma kaga ka duba ka gani wajen wa'azin yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin ka da kai da mutanen ka a cikin bata mabayyani shine ka bayyana ma mutum cewa a cikin bata yake wanda yake a cikin wannan akwai tausayi akwai tausayawa duk wanda zaka kira shi yana buƙatar ka nuna masa tausayi kuma farko kaga kamar yanda yazo a suratu maryam abinda annabi ibrahim ya so mai shi ya ce masa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ilimi da bai zo maka ba ni ya zo min dan haka ka bi wato ya ka nuna hujjar abin da zai sa a zancen ka shine kan cewa ka san abin da shi wanda kake kira bai sani ba na'am وكذلك kusan إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما مما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما ta'ala a cikin wannan ayar ta farko da muka karanta wa idh ibrahimu li abihi azara akwai wato abin da yake rusa maganar waɗansu daga wato su ne malaman shi'a da suke cewar wato babu wani daga cikin annabawa da mahaifinsa ya kasance kafiri saboda su inkarin a hadisin da ya zo na cewa abu talib bai mutu musulmi ba wanda yake hadisi ne sahihi a cikin sahih muslim a wannan hadisi suna cewa wai azara dinnan baffan annabi ibrahim ne ba mahaifinsa ba wannan khilafu zahir sabanin zahiri ne kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim cewa ranar alkiyama a cikin sahih bukhari kai ranar alkiyama annabi ibrahim zai ga mahaifinsa azar yana alamar kaskanci da kura ta bumbule shi annabi ibrahim zai ce masa bance ce maka kada ka saba min ba sai abin sai mahaifinsa ya ce masa to yau ni ba zan saba maka ba sai annabi ibrahim ya ce ya ubangiji na kayi min alkawari cewa innaka la tuhzini yawma yub'athun ba za ka kunyata ni ba ranar alkiyama wace kunya ce tafi wannan kunyar cewa ga mahaifina an mayar da shi abin nisantawa daga rahamarka sai Allah ta'ala ya ce ni na haramta aljanna ga kafirai sai a ce ibrahim dubi ƙarƙashin ƙafarka sai ya duba sai ya ga wato alhanzir wato mugun dawa an mayar da shi sifar mugun dawa sai a kama shi a jefa cikin wuta wannan sai ya zamanto ya cire wannan hananar da ke tare da shi na mahaifinsa wato shi sha'anin Allah jalla wa'ala sai dai a sallama masa abinda yi yayi ne yake da iko akan komai shi yasa lokacin duk irin abinda annabi abu talib ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin da yayi hmm? da bai musulunta ba Allah ta'ala ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda ka so Allah yana shiryar da wanda Allah shine yake son ya shiryar da wanda ya so Allah a baka shiryar da wanda kake so Allah shi yake shiryar da wanda ya so shi yasa in mutum ya karanta fa'alun lima yurid Allah mai yin abin da ya so sai ka ji tsoron Allah yana yin abin da ya so la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me yasa kai kaza hmm. abin da duk ya tabbata a cikin nassi cewa haka Allah ya yi to sai musallama sai musallama tare da tare da tabbatar mu da annabawa martabarsu da rashin duk wani abu da zai kawo idaya ga annabi kowane annabi ne daga cikin annabawa hmm. ba za mu yi dariyar keta ba ko mu wani abu wanda yake zamanto na idaya ne ga wani daga cikin annabi saboda abin da ya zo a cikin nassi ko na ƙur'ani ko na hadisi dangame da abin da ya danganci makusanta na dangame da abin da ya danganci makusanta nasa Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ard kamar haka ne kamar wato yadda muka nuna ma annabi ibrahim hujjojin mu dinnan haka muka nuna ma ibrahim malakuta samawati wal ard mulki na sammai da ƙasa al malakut wato abin a siga ne na mubalaga wato ana nufin girman mulki wato girman mulkin Allah da ke cikin sammai da ƙasa wali ya kuna minal muqini domin kuma ya zamanto daga cikin masu yaƙini nan da aka kawo wali ya kuna da aka kawo wawu don a nuna cewa Allah ya nuna ma annabi Ibrahim malakutar samawati wal ard domin abubuwa da dama daga ciki li ya kuna minal muqini don ya zamanto daga cikin masu yaƙini akwai sauran abubuwa din amma mafi girma mafi muhimmanci shine don ya zamanto masu yaƙini al-yaqin shine ilimi shine al-ilimi wanda yake babu shakka a cikin sa ka san abu ɗari bisa ɗari. yayin da kaje ana ta bamu labari ana ta baka labari akwai Ka'aba kana ta ganin hoto har abokin ka ma wanda yaje ya umra ko ya hajji zai kawo maka ga hotonsa kana gani da Ka'aba amma yaya zaka je yayin da kaje kan cewa yau gani ga Ka'aba ita ce a gabana akwai sauran shakka babu sauran shakka to wannan shine ake cewa ka sami yaqini to haka Allah ya ba mu annabi Ibrahim yaqini ya bashi kuma da me ya ba shi wannan yaƙinin a nuna masa malakutar samawa wal ard halittar sammai da ƙasa don ya tabbatar da gaskiya a bisa yadda take to wannan yake nuna mana kan cewa ilimin annabawa shine yake ba da yaƙini ba ka samun yaƙini da zato ko da bincike yaƙini game da sha'anin Allah da wahayi ake samunsa ba yadda za ka samu yaƙini game da sha'anin Allah ta hanyar falsafa ko ta hanyar karatun falsafa ko ta hanyar bincike ba za ka je laboratory ka samu wannan bayanin ba hanyar kaɗai da za ka samu yaƙini shine ta hanyar wahayi shine kaɗai ta hanyar wahayi mutane suna ganin kan cewa ilimin science ilimi ne na yaƙini to waɗanda ba suke shige shigege a cikin ilimin science su ne za su gaya muku wannan amma duk wanda ya shiga cikin ilimin ya san kan cewa babu yaƙini a ciki inda da ya yaƙini da al'umma malamai na physics ba za su yi shekaru 400 ba suna kan aƙida suna kan bayanin da newton ya yi game da ƙa'idar abin da yake gudanar da wato tafiyar taurari da tafiyar abubuwan da ke sararin samaniya abin da ake ce ma gravitation shekara 400 aka yi tsakanin newton har sai da tukuna zuwan Einstein sannan aka rusa wannan nazari aka gane kan cewa ashe duk abun ma a cikin kuskure su amma da yaqini ne kuma yanzu ana kan abin da Einstein din yake ana ɗaukan kan cewa kamar yaqini ne yanzu kwanaki hmm, kwanaki ba da daɗewa ba wani bincike da aka je aka yi a Italiya akan sanya waɗansu abubuwa a cikin ƙarƙashin ƙasa a cikin wani ƙaton abu da aka yi da yake tafi da wato iska a tafiya mai tsananin nisa yana nuna kan cewa hatta ma abin da shi Einstein din ya zo ya yi na nazariyarsa wanda ake cewa E equals mc squared hmm, wannan abin na relativity shi kansa yanzu yana cikin ana sha'a an sanya ayar tambaya mai girma ana shakka a kansa to sannan yanzu ake cewa abin da yasa na kawo wannan zance saboda mutane da dama akan sha'anin ganin wata suna ganin kan cewa lallai ya kamata yanzu tunda ilimin science ya nuna ya kamata mu daina bata lokacinmu mu koma abinda yanzu zai faɗa kawai mu ɗauka mu to akan abin da ya faru na ganin watan wannan shekarar ni na bincika uh, bayan abin da na ji mutane suna faɗa don a wajen taro wani ya tashi ya faɗa cewa a wannan shekarar ba zai yiwu uh, za a yi duban fari na wata ranar alhamis 29 ga watan sha'aban wanda ya dace da Ah, ah, wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai suka ce ba zai yiwu a ga wata ba a ranar saboda haka ramadan ran talat ran asabar ne kawai don ba zai yiwu a ga wata ba suka faɗa a cikin taro fa ba kunya kuma sai gashi zana bincika a cikin intanet sai gashi ana cewa watan nan za a haife shi ranar alhamis karfe biyar da minti ashirin da hudu na safe zai yi tafiya ya wuce rana tunda kagan an haife shi karfe biyar da minti ashirin da hudu yana gaban rana to idan ya tafi a makka rana za ta riga shi faduwa idan rana ta fadi karfe bakwai da minti goma sha bakwai a karfe bakwai da minti goma sha hudu rana za ta fadi shi kuma wata zai faɗi karfe bakwai da minti ashirin da ɗaya tsakanin su minti shida da 'yan sakanni suka ce ba zai yiwu a gan shi ba amma mu nan kafin rana ta faɗi sai ga shi an sanar a saudiya an ga wata kuma su sun ce ba zai yiwu a gan shi ba ranar don tsakanin faɗuwar rana da faɗuwarsa minti shida minti shida ba zai yiwu a gan shi ba saboda haka suka ce ba zai yiwu a ganshi ba sai ga shi an ganshi kuma ma wannan nan su cewa suka yi ma gabaki ɗaya ba zai yiwu a ganshi ba to idan har aka ganshi idan har ya zamanto minti shida ne tsakaninsa da faduwar rana awa biyu gaba da mu yayin da aka yi awa biyu minti nawa ne zai zamanto tsakanin faduwar wata da faduwar rana kasa da minti shida ko sama da minti shida sama da minti shida wannan ai abu ne na hankali duk da yake ba za ka iya lissafin ba minti nawa ne amma ka san idan can ya zama zamanto minti shida ne bayan awa biyu dole tafiyar za su dara ƙara rabuwa saboda haka zai yiwu a ganshi a nan ko ba zai yiwu a ganshi a nan ba to amma gashi waɗannan har suka yi ikirari doka ce saboda suna ganin ilimin nasu ya ƙini ne kuma da za su tsaya su bincika abin da su masu yin waɗannan abubuwa na ilimi suke faɗa ba 'yan shigege ba ne don ku kula akwai bambanci tsakanin malami da shigege a cikin ilimi za ka samu masu wannan su na farko ba physics hmm? ba ne ba physics ne sun je sun karanta a intanet an fada kamar irin waɗanda suke 'yan ba da labarin science ne ba 'yan science ɗin ba ne amma 'yan ba da labarin science saboda ka sai su nuna maka cewa su sun fi mai science din ilimi da imani da science ɗin saboda ka inda science din bai kai ba su sai su kai su kai shi inda Allah bai kai shi ba to abin da ya sa na kawo wannan kenan babu yaƙini su ma kansu abin da suke faɗa na lissafin taurari ɗin ai na lissafin tafiyar wata ba yaƙini ba ne azzannun rajih ne zato ne mafi rinjaye a gare su to ita kuma shari'a ba ta yi da wannan zannun rajih ba ta yadda a tabbatar da wannan hanyar ta tabbatar da zannun rajih ɗin ba da zato ne kuma malamai suna sanya ka'ida wani zato bai fi wani zato ƙarfi ba zatanka bai fi na zaton ƙarfi ba sai dai in kawo wata hujja daga waje to tun da nasu zato ne na duba ma zato ne saboda haka wanda shari'a ta yadda da shi zaton da shari'a ta yadda da shi shi zamu zaton da shari'a kuma bata yadda da shi ba ma ba kawai ta yi shiru ne a kan ba ta yi ta ce tace bata yadda da shi ba yace la inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub ba ma yin hisabi na tabbatar da ganin wata asharu hakaza wa hakaza to saboda haka wannan a bayan wannan mu sani kuma kan cewa ya ƙini dangame da sha'anin sifofin dangame da sha'anin Allah da sifofinsa a wajen yana daga cikin ilimin annabawa sai a wajen annabawa za a samu wannan ilimi kuma shi ne Allah ta'ala ya ba mu annabi Ibrahim Allah ya ce muka nuna ma annabi Ibrahim malakutar samawati wal ard kuma a cikin wannan yana nuna mana kan cewa wato a cikin malakutus samawati wal ard a cikin halittar samma sammai da ƙasa a ciki za mu samu ayoyi da za su kai mu da za su kai mu ga sanin Allah da zai karfafa yaqinin mu amma ba za mu san sifofin Allah ta kawai duba halittar sama da ƙasa ba amma za mu samu hujja mai ƙarfi da za ta tabbatar mana kan cewa Allah gaskiya ne kuma wahayin Allah gaskiya ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyina ayoyin mu fil afaqi a sassa shine ka duba sassan sama da ƙasa dan ka gansu wafi fi anfusihim da kuma a cikin halittarsu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su kan cewa alqur'ani gaskiya ne daga cikin ganin ayoyin sararin samaniya malakutus samawati wal ard gare mu za mu sami yaqini akan cewa alqur'ani gaskiya ne hmm. to Allah ya ba mu annabi Ibrahim ilimi na yaqini akan cewa akan wato Allah rububiyarsa da kuma uluhiyarsa falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba yayin da dare ya rufe shi wato da dare yayi ra'a kaukaban sai ya ga tauraro ba ayyana mana wani tauraro bane ya zo da shi asigan sigan na kira waɗansu malaman tafsiri sun ce mushtari ne waɗansu sun ce zahara ce wannan ba shi da alaƙa baya daga cikin wanda saninsa yake da muhimmanci shi sa alkur'ani bai faɗa ba sai kawai ya ce ya ga tauraro domin abin da ake so shine masu a ibtalin aqidan masu imani da taurari da cewa suna da tasiri a cikin halitta qala hadha rabbi sai ya ce wannan shine ubangiji na to anan malamai sun yi sabani me annabi ibrahim yake me Allah yake nufi da faɗin sa cewa annabi ibrahim ya ce wannan shine ubangiji na waɗansu suka ce ma'ana wannan ya zo masa ne lokacin yana saurayi bai san hakikanin menene gaskiya ba sai ya ce to ga tauraro shine ubangiji na wato kenan annabi ibrahim ya dauka tauraro shine ubangijinsa wannan magana ce batila saboda ta saba da sunnar Allah tare da annabawa walakad ataina ibrahima rushdahu min qabl Allah ya ce mun ba mu annabi ibrahim shiryarsa tunda kuma fitra ai tana saba wannan kullu mauludin yuladu ala fitra ina fitrar take saboda haka ba zai yi ba annabi ibrahim ya ce wannan shine ubangijinsa alal hakika cewa bai san wane ne ubangijinsa ba don kowane mutum an halice shi a jibillarsa cewa ya san allah shi yasa allah ta'ala ke cewa qul afillahi shak qalat lahum rusuluhum afillahi shak manzannin suka ce musu shin akwai shakka a cikin allah babu shakka a cikin fitra ta dukkan mutum magana ta biyu kuma malamai suka ce hadha rabbi ma'anassa tanazulan wato wannan shine ubangiji na ya gaya musu ta fuskar wato muhawara da yake da mutanensa tunda muhawara ce yake yi kamar yadda can a ƙarshe ake cewa wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumi wancan abin da muka ambata ita ce wato hujjar mu da muka mu annabi ibrahim akan mutanensa ba akan kansa ba inda wato da yace hadha rabbi wato yana muna, yana nazar ne yana tunani ne cewa shin haka ne da wannan sai ya zamanto cewa da sai Allah ya ce atena ha Ibrahim ala nafsihi hujjar Allah ya ba mu annabi Ibrahim a kansa dan ya binciki kansa amma da ya ce a atena ha Ibrahim ala qaumi ya nuna kanca mujadala yake da mutanansa saboda haka sai ya ce hadha rabbi ce musu wannan shine ubangiji na wato tanazulan ma al khasm kamar in kana musu da mutum ka ce to na sallama wannan din shine ubangiji na to ka zo tare da ni idan shine ubangiji na mu tafi zuwa ga mataki na biyu waɗansu kuma suka ce a ma'anarsa haza rabbi fi za'amikum wannan shine ubangiji na a cikin riyawarku kuma kusan dai kariban na magana ta biyu din ko kuma da istifhami a haza rabbi yanzu wannan shine ubangiji na kamar yadda Allah ta'ala ya ce afa in mitta fahumul dakhilun afa in mitta ai fahumud dakhilun idan kai ka mutu su masu dawoma ne kaga sai aka kawo ta da sigar ba a kawo ta da sigar istifham ba amma maganar istifhami ake tambaya ake in kai ka mutu su masu rayuwa ne tunda ayar zahirin ayar shi cewa yi afa in mitta fahumul khalidun in kai ka mutu su masu dawoma ne ka san ba haka ake nufi ba in kai ka mutu ya rasulullah su masu dawoma ne ba haka ayar take nufi ba ayar tana nufin in kai ka mutu ya rasulullah to su masu dawoma ne akwai istifham saboda haka uslubi ne na larabci saboda haka da yace hadha rabbi ai hal hadha rabbi in kuma a bisa ɗaya ma'anan ne hadha rabbi fi zamikum a cikin riyawarku kamar yanda yake cewa Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunadihim aina shuraka'i qalu adannak yayin da Allah yake kiran su yace ina ina ina ababan tarayyar da ake da ni kaga ai fi za'amikum tunda shi Allah bai da cewa su shuraka ne gare shi ba wala mu'mine suka da cewa shuraka ne gare shi ai a cikin suriyawar waɗanda ake mukhataba da su su kafirai Allah yake ce musu aina shuraka'i ai fi amikum wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan ka duba ka ga wato ubangijin naka da ka zamanto mai lizimtar bautarsa kaga ai ilaha wanzur ila ilahika fi za'amika ubangijin naka a cikin takariyawar duk wannan saboda haka uslubi ne na alkur'ani na larabci larabci ya kunshi irin wannan saboda haka a shahid annabi ibrahim ba tsayawa ba shakkaye ba ya tsaya yayi tunani har ya kai ya zuwa ga ganowa cewa tauraro ba ubangijinsa bane Allah ne ubangijinsa annabi ibrahim bai taba shakka ba saboda haka abinda waɗansu suka gina akan wannan cewa wannan asali ne na cewa ba za ka san Allah ba sai ka yi shakka sannan kai tunani kai bincike sannan ka san Allah wannan kuskure ne kana so ka san Allah ka je ka karanta wahayi ka gaskata annabi sai ka san Allah amma ba ka je kai shakka ba ka ce to kai kana shakka wai su haka fa suke cewa wai ko kai musulmi ne to imanin ka bai yi ba sai ka dawo tukuna ka tsaya cak ka yi shakka kai shakka akan Allah to idan kai shakka akan Allah sai ka soma tunani to yanzu a ce babu Allah a ba a ce babu Allah ba to yanzu a ce Allah bai aiko annabawa ba in Allah bai aiko annabawa ba ta za a yi musan shi kai ta yin wannan har sai ka yi amfani da kwakwalwarka da tunaninka har ka gano gaskiyar Allah da gaskiyar manzanni wannan kuskure ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma wanda daga cikin musulmi ku shakka ba kafin ku yi imani bal Allah ta'ala cewa ya fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu bauta da gaskiya sai Allah amma shakka ai jahilci ne saboda haka duk wanda ya ce wanda ya kafa hujja da wannan akan cewa annabi ibrahim ya yi shakka sannan ya yi tunani har ya kai zuwa ga wannan sani kuskure ne wannan abin da yake magana a bar dogaro wanda yake shine abin da malamai suka rinjayar irin su alhafiz ibn katir a cikin tafsirinsu da sauransu shine kan cewa annabi ibrahim ya yi munazara da mutanen sani. yayin da dare ya yi sai ya ga tauraro ya nuna musu sai ce to wannan shine ubangiji na a wajen ku ko falamma afala yayin da tauraron nan ya buya qala la uhibbul afilin nace to ni ko bana son ubangijin bana son abin bautar da zai zamanto yau baya shan bana son masu bana son masu buya domin idan ya buya wajen wazan je hmm? idan ya buya wajen wazan je shi yasa kaga Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da bayyana sifar Allah inna Allah la yana wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci ko bai cancanta Allah ya bacci ba dan idan ya zamanto yayi bacci bai zamanto alqayyum ba ran da kake bukatar sa kuma ya zamanto ran ya yi bacci kuma bukatar ba za ta zamanto kan cewar an yi jinkiri ba ya zafi to kaga shine ai la uhibbul afilin in kenan to kaga wani ai wato al salim hankali wanda yake lafiyayye zai tabbatar da wannan annabi ibrahim ya ce la uhibbul afilin falamma ra al-qamara bazighan yayin da yaga wata bazighan a bayyane ya wato a bayyane ya fito ya hasken sa ya cika qala hadha rabbi sai ya ce wannan shine ubangiji na tunda daga cikin su wata yana daga cikin jinsin abubuwan da suke bauta ma qala la in falamma afala yayin da shi ma ya bata wata ya fadi qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhallin to wallahi idan dai ubangiji na bai shirye ni ba hakika zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu wato ya nuna musu kan cewa kenan su batattu ne kuma kan cewa abinda suke a ciki idan ba Allah ne ya shirye shi ba su ma ya shirye su to tabbas kuwa sun tabbata a cikin bata har abada wato annabi ibrahim ya yi musu ta'aridi da bacansu a mataki na biyu domin wannan ya fi la'uhibbul afilin abin da ya sa ya zamanto ya kai ya zuwa ga wannan shine cewar dukkan mai rigima mai jayayya da shi a hujjar farko ta ishe shi amma da ya zamanto kan cewa har yanzu bai sallama ba da ya zo mataki na biyu to sai ya nuna masa abin da zai sanya shi ya zaci kan cewa fito shi fa akan fata yake kaga a farko bai ce shi batacce ne. tunda yayin da za ka gaya mutum kai a cikin ko ta'aridi za ka yi masa jirwaye ne da kamar wanka tunda bai ce ko batattu ba ne sai ya ce zan zamanto cikin batattu wato kenan su batattu ne kenan wato kana cewa mu batattu ne kenan kaga dai bai faɗa bai ce ni dai ban ce ba to amma da a matakin farko ya faɗa sai ya zamanto kan cewa a lokacin nan ba za su sallama masa ba amma da suka ci gaba da ai munazarar har suka kai mataki na biyu to yayin da ya musu ta'aridi ya yi musu jirwaye da kamar wanka akan cewa su akan bata suke to wannan zai sanya waɗansu su soma tunani ya kamata fa mu duba la'alla fa akan batan nan muke falamma ra'a ash-shamsa bazighatan yayin da ya ga rana ta fito ta wato haskenta ya haskenta ya yadu ya bazu qala hadha rabbi sai yace ce wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan ma shi yafi girma dan a wajen su rana ita ce dukkan to a cikin dukkan wato al-aflak din rana ita ce babba ita ce babbar gungin ita ce wadda aka yi mata wajen bautar nata a can saman wannan matattakalar falamma afalat yayin da ta buya ta fadi qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku to anan wajen sai ya ce ya mutane na hakika ni mai barranta ne daga abin da kuke shirka da shi anan wajen sai ya bayyana musu kan cewa shirka suke yi ba Allah suke bauta mu ba tunda kaga a cikin wannan ya nuna kan cewa tun farko annabi Ibrahim ya riga ya san kan cewa mutanensa sun san akwai Allah amma suna shirka da shi ne kuma abin da yake so ya nuna musu shine shirkan nan wato bata ce saboda haka ba wai yana shakka kan bai san ubangijinsa bane kuma kaga shi yasa wannan shine matakin da yayi tare da su a wajen abin da ake ce ma wato arba dan an raba mutanen an raba addinin annabi ibrahim din kashi biyu akwai wato arbabul hayakin sune wanda suke suke da sila mubasharatan tare da su waɗannan taurari da rana da wata akwai kuma waɗanda suke ashabul ashkhas wanda suke musu mutumin tuni suke bauta musu su ma bi kyale waɗannan wannan manhajin nasu ba su kuma me ya musu shine ya je ya rusa su kaga shine a cikin suratul anbiya Allah ya faɗa kan cewa musu a kiran da ya musu a walaqad atina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun menene waɗannan gumakan waɗanda kuke lizimtar bauta a gare su kaga su waɗannan me ya musu faja alahum judadan illa kadiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un sai ya ruguza su ya mayar da su wato ya mayar da su gaba wato gaba gaba la'allahum ilaihi illa kabiran lahum sai babban la'allahum ilaihi yarji'un dan su dawo ya zuwa gare shi nan ma ya amfani da wata wato hujja ta hankali saboda haka mataki mataki ne na munazara da annabi ibrahim ya tare da mutanensa to yayin da ya zamanto kan cewa ya nuna musu a rana ya nuna musu ya nuna musu tauraro da wata da rana duk ya nuna musu rashin kyautuwarsu da rashin cancantansu ga su zamanto ababen bauta saboda ba su da kayumiya ba su da istiklaliya hmm? su kansu musayyaron ƙarƙashin tashirin Allah suke tun da su kansu horarru ne to da haka wanda ya horar da su shi ya cancanta abauta masa shi yasa kage ya yi istidlali da dalilin al'uful don wannan shine dalili mafi karfi da yake nuna kan cewa ba su da kayumiya wato ba su tsaya da kansu ba su kansu horarru ne a ƙarƙashin umarnin suna suna gudana ne a ƙarƙashin umarnin Allah su fito su faɗi ba su da ikon su ki faɗuwa akwai ran da rana za ta ce ita ba za ta faɗi ba dole sai ta zauna awa 24 ba za ka taɓa ganin wannan ba inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda wal arda hanifa wama ana minal mushrikin sannan yace ni hakika na fuskantar da fuskata ai ma'ana wato na fuskantar da ruhina a cikin wato soyayya da ibada ya zuwa lillazi fatara samawati wal ard ga wanda ya kagi halittar sammai wal ard halittar kasa ya kawo da wato fatir ya sifanta Allah da al wanda yake shine wanda ya halitta ala khilafi la ala misalin sabiq ba akan wani misali da ya je ya gano ya kwafo ba ba ai wata saman ba Allah ya je ya gano yanda ake yazo ya yi ta ka duba dukkan abin da mutum yake yi za a ga halittar Allah yake koyo. yanzu ina kun san robot aiko mutum da ya takamar ɗaya daga cikin takamar yan zamani ilimin zamani shine yayi robot mashin wato mutum na inji wanda za a sanya shi kawai abin da yake daure abin nan a daure kwalaba a yi mutum wani kuma kawai abin da yake yi abin nan sufana yake daurewa yake daure inji za a gansu a cikin irin masana'antar yin motoci ta japan za a gansu da yawanci za a gan suka tashi da sifar mutum za a ga sun yi su a yi su da hannu kuma a yi su watakila suna tafiya hmm, har ma kuma da kai ba za mutum ba zai taɓa yin wani abu ba sai a bisa wato wani abu daga cikin halittar Allah da ya gani ya kwafo Allah shi ne alfafir shi ne wanda yake halitta la wato ba a kan misali da ya gano a wani waje ya zo yake kwaikwaya ba to shi yasa annabi Ibrahim ya wannan yace fatir wanda ya kagi halittar samai da kasa wanda daga ciki har da ita rana da wata da taurari hanifan ina mai karkata ga barin dukkan addinai na karya da kuma dukkan wata aƙida wadda take tabbata wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka da Allah wannan shine wato tauhidi na annabi ibrahim wanda aka ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa kuma shine alfitra wanda allah ya halicci mutane a kansa dukkan wani wanda allah ta'ala ya halitta ya halicce shi akan fitra na kan cewar wato shi mai karkata ne ya zuwa ga tauhidi mai bari ne ya zuwa ga shirka to wannan shine a munazarar annabi ibrahim da ya tare da mutanensa wajen tabbatar da tauhidi ta hanyar kafa hujja da wato halittar allah ta'ala a cikin sama da ƙasa kuma a cikin waɗannan ayoyi a cikin halittar allah akwai ayoyi da suke nuni ya zuwa ga tauhidin allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu a dukkan wani abu na halittar allah akwai aya da take nuna kan cewa allah shi kaɗai ne to yanzu ka ga abubuwan da yawanci akwai daga cikin malamai wanda suke kokarin bincike a cikin wannan suna duba irin abubuwa da ilimin science ya tabbatar abubuwa da ilimin science ya bayyana na ilimi wanda alkur'ani ya yi ishara ga waninsa to akwai waɗanda suke gaggawa su fassara alkur'ani da science wanda yake waɗansu waɗannan za su kunyata saboda yayin da science ɗin ya zamanto an karyata abin da science ya faɗa to za ka karyata alkur'ani ne bayan kuma ka fassara alkur'ani da science amma za ka yi istinasi abinda science ya tabbatar abinda science ya bayyana idan kamar sai zo a cikin alkur'ani wani sai ya baka istinasi ya da ƙara maka ƙarfi a cikin zuciya kan cewa alkur'ani gaskiya ne yana daga cikin jinsin abin da Allah ta'ala ya ce zai bayyana ayoyinsa a gare mu a cikin sassa da kuma a cikin halittar mu har ya bayyana a gare mu kan cewa alkur'ani gaskiya ne yanzu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani kan cewar wanda Allah yake so ya batar da shi zai sanya kirjinsa ya zamanto yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama yas'adu fi sama zai sanya kirjinsa ya zamanto a takure yana cikin haraj damuwa ka annama yas'adu fi sama kama ana hawa da shi sama yanzu mu akwai waye taba hawa sama ya ji yanda in mutum ya hau sama yake jin numfashinsa ya takura eh na'am to in ka hau bishiya zaka ji cewa ka ya takura ba za ka ji ba amma kaga jirgin sama idan kai jirgin sama abin da yasa baka jin wannan saboda ana sanya iska a ciki a cikin kowane jirgin sama a cikin kabin din hmm? ba kyale ba kyale ka kake a kasa ba tunda iska ba ta shigowa iska ce wadda suke tafiya da ita wadda ake wanda ake hurowa ake shakarta a cikin kabin ɗin to idan da kama a ce babu wannan iskar Allah ta'ala tun da ya ce mana mai hawa sama kirjinsa zai takura wannan magana tasa magana Allah gaskiya ce to yanzu kuma abin da ilimi din ya bayyana kenan cewa yayin da kake tafiya sama iskar da ake shaka ta oxygen raguwa take saboda haka sai ka ji kamar zaka suma kana neman iska kirjinka ya takura kana neman iskar da za ta shiga dan ta baka rayuwa saboda yayin da kake hawa sama abin da yake faruwa kenan to kaga alqur'ani ya faɗa wannan tashbihi ne Allah ta'ala ya kawo wanda ba lalle ya to kan cewa waɗanda suke wancan zamanin sun fahimce shi a haƙiƙanin sa ba amma wanda ya karanta wanda ya karanta physics ya karanta wanda ya karanta physics ya karanta sifar atmosphere ya san yadda take daga ya ga wanda ta ce a'a to alqur'ani ma ya san atmosphere to in qur'ani bai san atmosphere ba waye ya sani saboda haka to irin wannan na science za mu karɓe shi dan ya zama tumi istinasi da abubuwan da ke cikin alkur'ani wanda za su tabbatar mana kan cewa ba zai yiwu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya je ya jo labarin wannan ilimin domin ilimin dan adam gabaki ɗaya ba a san wannan sha'anin atmosphere da yadda take ba sai a cikin wannan karnin sai a wannan karnin saboda haka dama kuma hujja kenan ka sani kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik baka kasance kana karanta wani littafi kafin sa ba da zaka karanta ka samu wannan bayanin ka zo ka faɗa wala takhutuhu bi yaminik baka rubuta shi da hannunka idan lartabal mubtilun da kana haka makaryata sai su rinka yin shakka sai samu sai samu dalili na yin shakka sai dama mun gaya muku ba makaranci bane ai ya iya karatu ya je ya karanto a wani waje ne to amma Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba domin ya bayyana gare mu kan cewa alqur'ani gaskiya ne to waɗannan za mu ɗauki wannan ta wannan babin irin abubuwa da ilimin science yake bayyanawa za mu karɓe su mu gani abin da za mu yi istinasi da shi tare da cewar wannan ta babin istinasi ne wato nutsuwar zuciya zai da ƙara mana nutsuwa nutsuwa a cikin zukatanmu kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim ah, walakin liyatma inna qalbi dan zuciyata ta nutsu wannan babu laifi ka nemi ƙarin yaƙini akan yaƙininka duk da ba ma shakka a cikin alƙur'ani amma abin da zai da ƙara mana yaƙini akan cewar gaskiya ne daga wajen Allah jalla wa'ala kuma gaskiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matlub wannan abin nema ne to saboda haka wannan shine abin da za mu fahimta a cikin wannan munazara ta Annabi Ibrahim da ya duba ya kafa hujja da dalilai na halittar Allah akan ya tabbatar da wato tauhidin Allah jalla wa'ala da kuma ya barranta daga shirka kuma ya nuna ma mutanensa kan cewa shirkar da suke a kai bata ce wannan shi ne fa'idar wannan munazara kuma sannan za mu zo insha Allahu a nan gaba mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo hulasar wannan munazara tsakanin annabi Ibrahim da mutanensa akan da kuma natijar da za mu fitar daga haka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ خیر